بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله السلام جماعة إلي شو يدبو نكالي تنو سورة آل إمران آية زنفو نا أي تولي رب الله كالي يتنو كا إدن كاني إدن كاني نكالي بيبي بيلي كوتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هنو بنكا moƴo no fowi wacce ka na askite ka paare pal pal pal pal pal pal ka askite har ka ɓoori a fayir pemal damum kuna ma zalika hene wa taswaddu wujuh moƴo no fowi moy wacce ka bi ka kuɓite to moƴo kan gay ka askitedi ka paaredi a meyu moƴo noyinoya eli coyo zino kuna Eh, afon moojini ka bara bi ka kubite mey moojini noya elcuesino kuna imna bey honun ka irisano nun kar pegurun kumol ka yo curu moojini gay ka paale ka ske tedir pemal damu kuna silama zama to curu cuyino ilbazaho de ir peba hekad idoma hadid mugaza irba cu cene inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع زما زما إركي قرنكوشي وأما الذين بيضت وجوههم كتم بي نيما كأو ني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما بيكات يا ما كي هندي وركاي شرو كي بربر فيكا بيضت وجوههم موجرين كي بارك أسكتربا ففي رحمة الله curupeyo ngordo nga ya bara irpe ko biri mana sima kuna no nka kai ko gono ngano aljanna yukuna ya bara hika nka kai ko gono aljanna yuka nima ya to ya kuna akuna ya bara hika nka kai ko gono hum fiha khalidun aljanna kuna din wura kuna kabeni mo barbar feno ka mo dawwamayo akuna no ba safo hunusi akuna ba chene chene chene chene boda wome ya kuna ngana ngana ngana ni maka agona akuna di aso hibi abina so ka abina abina so zubu yan bogo ni mari kuna fa'il ke balno tilka ayatullah in narka gon ko ci ayo ka no gon ko ma irka ke bin mana ayo no yawo ka a kuna irfe mana alkawari gono ka ni kan gana haika hima aljanna ya bara in wuri yi da in wura kuna binan boma ka ne no da wama na hunu si yano pene ayoyi da kuna pene hanga cin ni gono me ma yo gono tutuma ni kan na gana se ka ni na ka bara ni pe inge yodo natluha alayka bil haqq ayoyi da norke tare barahika a cun saya da ni a rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq najmi ayoyi da barahika ke tare irin nan malakin ga cun saya arhuwa cun saya non najmi labari ka a gun ayoyi kuna labari da barno timis wato ka sikasi hukumsi ka kana in sai kan gun ayoyi kuna mbara hukun si fino kan bara a darsi bin wani ngono zalin si kuna ba cene cene wama allahu yuridu zulman lil alamin irke mole na bara wama allahu yuridu zulman irke su ba na halita fa zalin si irke ke be su ba zalin si ba cene cene cene na halito kuna wani baba fo ke tare ke su ba an bar fa zalin si a halito kuna ba cene cene cene diya gannan gari ka akwai tare su tun ko tanno azaba fasir haika ka kan mai taka ma ba musu walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard samayye amana mallaka na yi mana mallaka lillah irkwa pe be ri foron kuma nan akwai tare ya gunnara za halitu kan guna kuna irkwa ya gunna foro boron ma foro o halita ma foro ma aw kai tare kwe mana foro kur kai ka kai tare foro akwai tare a gunna hal hali ta matun ko foro a mota dar kwe na ba su te da ya haika ta kuna kur kai nar kwe mana yi ban wani wa ila allah turja'u al umur irka kwe be ridi akwai tare do a bar haika ahli to kuru kai ka bar kai wa ila allah turja'u al umur irka ke bi do ya barahi ka alamal kurfai ka barkai ngano za haliti kan gunan duniya kuna ne ake tare do ya barahi ka ba mai ka barkai magari am banate ba mai sin hay ka himayun nani alfaqir ke mana hamdi de hene ir bana bara bonkani bana am bala alkhair bana assalamu alaikum ka ir bakaina za sin sin do non yanzu ka bin nan ngano muhammad thani isa tahir والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته